Najeriya ta tsara Naira tiriliyan 26 a matsayin kasafin kuɗi. Putin ya sanar da yahu yunkurin sasanta rikicin Isra'ila da Gaza. Tinubu ya rantsar da sabbin ministoci a taron majalisar zartaswa ta ƙasa. malaman jami'a sun fara yajin aiki a kamaru za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na tiktok instagram twitter facebook da youtube da ma babban shafin muna intanet wato www.fara'amediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku a kowane lokaci Assalamu alaikum jama'a mu da sake kasancewa da ku a cikin cikakkun labarin fara'a TV na barka da hantsi wannan rana. To sai ku gyara zama domin kallo tare da sauraron cikakkun labarun ni ne Nura Muhammad. Najeriya ta tsara naira tiriliyan 26.1 kwatankwacin dala biliyan 33.8 a matsayin kasafin kuɗi na shekara ta 2024. da za ta miƙa wa majalisar tarayya domin amincewa kafin ƙarshen watan Disamban bana. Kasafin ya zarta na bara da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ta yi na dala biliyan biyar da ɗigo bakwai. An ƙiyasta farashin kowace ganga ɗaya ta man fetur kan dala saba'in da uku da ɗigo tasa'in da shida, inda ake sa ran ƙasar za ta haƙo gangan mai miliyan ɗaya da ɗigo saba'in da takwas a kowace rana. An kiyasta farashin kowace ganga ɗaya ta man fetur kan dala 73.96 inda ake saran ran ƙasar za ta haƙo gangan mai miliyan 1.78 a kowace rana da kuma naira 700 a matsayin darajar naira kan kowace dala ɗaya a cewar ministan kasafin kuɗi a tiku bagudu. Najeriya wadda ita ce mafi girman tattalin arziki a Afirka na fuskantar matsin tattalin arziki sakamakon tashin farashin abinci da na kayayyaki da faduwar darajar naira wadda ta kai naira dubu kan dala ɗaya a kasuwar bayan fage kazalika akwai ɗimbin bashin da ya kai naira tiriliyan tamanin da bakwai da ɗigo talatin da takwas kwatankwacin dala biliyan ɗari da sha uku da ɗigo hudu da ake bin najeriyar daga watan Mayu shugaban kasar Bola Ahmad Tinubu ya ɗauki matakan tattalin arziki masu wuya ciki kuwa har da zare hannun gwamnati daga kasuwar canjin kuɗi da kuma cire tallafin man fetur. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana yunkurin kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Gaza lokacin da suka yi waya da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a cewar fadar Kremlin. Hakanan Putin ya faɗa wa Firayim Minista a wayar da suka yi da shugaban Iran Ibrahim Ra'isi da shugaban Syria Bashar al-Assad da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi da kuma shugaban Falasɗinawa Muhammad Abbas kamar yadda kamfanin labarai na 'yan tafas ya ruwaito. a nan kuma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya jagoranci taron majalisar da ta tarayya inda ya rantsar da ƙarin ministoci uku. Bikin rantsarwar ya gudana ne a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja a jiya Litinin kaɗan kafin aiwatar da taron majalisar suwa, wanda ya kasance na biyu a gwamnatin shugaba Tinubu. Ministocin da aka rantsar su ne waɗanda majalisar dattawa ta ƙasar ta tantance a ranar hudu ga watan Oktoba cikin su akwai Jamila Ibrahim daga jihar Kwara da Balarabe Lawal daga jihar Kaduna da kuma Ayodele Olawande dan asalin jihar Ondo. Mutum ukun za su bi sahun sauran takwarorinsu ministoci guda 45 don jagorantar harkokin gwamnati. Sabbin ministocin za su yi aiki ne kamar haka. Jamila Biyu Ibrahim ministan matasa Ayotele Olawunde karamin ministan matasa da kuma Balarabe Lawal a matsayin ministan muhalli. Malaman jami'a a Kamaru sun fara yajin aiki a jiya Litinin saboda rashin biyan su kaso uku na allowance allowance na bincike da gwamnati ta yi. Wannan na zuwa ne mako uku da shiga sabuwar shekarar karatu a ɓangaren ilimi mai zurfi. Mataimakin babban sakataren kungiyar malaman makarantun gaba da sakandare na Kamaru Farfesa Nigan Confidence ya shaida wa BBC cewa tuni wasu malaman suka samu alawas alawas ɗinsu na bincike kuma suna mamakin dalilin da yasa ake samun tsaikon biyan wasu kuɗaɗensu inda ya ƙara da cewa sun yi tunanin zuwa biyar ga watan Oktoba za a biya kowa da kowa don haka abin takaici shine babu wani abu ko kaɗan da aka yi bayan haka saboda haka yana mai tabbatar da matakin masana'antu a faɗin ƙasar duk da haka kiraye-kirayen a ɗauki matakin yajin aikin da alama ba duka malaman ne suka bi ba matakin da malaman jami'o'in suka ɗauka ya ƙara yajin aikin da malaman makarantun firamare da sakandare ke ci gaba da yi inda suke neman a inganta yanayin aikinsu da biyan basukan da suke bin gwamnati malaman makarantun sun ce yajin aikin ba zai ƙare ba amma za su yi la'akari da martanin gwamnati game da kokensu to duka duka abin da ya sawaka kenan a cikin labarun na barka da hantsi na wannan rana a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa har labaran suka zo gare ku musamman wanda ya tace labaran ashiru lawal na goma ruwan ɓaure. tare da taimakawar ilahirin ma'aikatan fara'a tv mai nura muhammad ke cewa mu wani lafiya